gasar sarauniyar kyau da aka gabatar a Najeriya wato na shekarar 2022 za mu iya cewa ko ba komi wato a da'emi yar jihar Abia daga kudancin Najeriya ita ce ta zamto wato sarauniyar kyau wacce za ta wakilci Najeriya a gasar sarakunan kyau na duniya. idan ba ta ba kambun yana hannun shatu garko yar arewacin najeriya kuma yar asalin jihar kano wanda ita ce ta zama sarauniyar kyan najeriya wanda aka fi sani da miss najeriya na shekara ta 2021 wanda dai kan kambun na ta, a wannan shekara ta 2022 bayan kara hada gasar sai wannan yar jihar abia din mai suna a daimi ta karbe kambun daga hannun shatigarko da yawa daga cikin mutane dai ana ta faman ku kuce a kafafen sada zumunta akan cewa ta ya za a ce a da'imi ta zamto sarauniyar kyan najeriya kuma wacce za ta wakilci najeriya a gasar kyawu na duniya hakika wannan tamkar zubar da mutuncin najeriya ne gami da nuna cewa najeriya babu kyawawa kuma sun kamanta da cewa ko shatigarko wato babu yadda za a yi a da'imi ta kamo ko da kafar shatigarko wajen kyawu wato dai suna ganin cewa inda shatigarkon aka bari wadda Allah da za ta iya karɓo kambin wato kyawun sarakuna ko kuma sarauniyar kyauta duniya wadda dai idan ba za ku manta ba an taɓa ɗauko sarauniyar kyauta duniya 'yar ƙasar amurka inda aka haɗa ta da ko har ake gani tamkar shatigarko ta fi da kyawu da kuma kyandiri da duk wasu abubuwa da ake dubawa wajen tantance sarakunan ko kuma sarauniyar kyau yanzu dai abin da ake ta faman cece kuce kenan a kafafen sada zumunta game da wannan al'amari kamar yadda masu sauraro suke kallo wannan dai hotuna ne ga nan guda biyu muka turo muku ko kuma muka haska muku na shatigarku domin dai muna son a yi alkalancin yadda ya kamata shin ya kuke kallo wannan abun babu kabilanci babu kuma bangaranci kuwa a ciki duba da cewa idan batu ake na kyau wato dai wacce ta karbi wannan kambu na shekara 2021 wato shatigar ko ita ya kamata ta ci gaba da rikon kambunta idan har ba a samu wacce ta fita kyawu ba har zuwa 2022 kar har ma sha'a idan har ba a samu wacce ta ta ba wannan kuma ita ce a da'emi wacce yanzu ta karɓi kambin a hannun Shattigarko wanda jama'a suke gani ba fa za a iya haɗawa wato a daɗin da kuma Shattigarko ba wajen kyawu da kyandiri da dai shauransu hakan yasa al'umma da yawa suke ta faman kumfar baki musamman ma da suka ji an ce wacce ta zo ta ɗaya a Najeriya a matsayin sarauniyar kyauta Najeriya wato Mrs. Najeriya, ita ce za ta wakilci Najeriya wato dai a gasar sarakunan kyau na duniya shi sa mutane suke ta ganin hakan tamkar cin zarafin najeriya ne duba da cewa akwai kyawawa wayanda idan ka gansu hakika za ka bawa najeriya martaba amma bai kamata a ce wacce ta karbi kambun a hannun shatigar ko bata kai shatigar ba kyau ba ko kuma a ce bata fita ba wannan dai ra'ayin al'umma ne da muke ta karantowa a shafuka daban-daban musamman na sada zumunta daga ƙarshe za mu so mu karɓi na ra'ayoyin wato a comment section ɗinmu a wannan tashar tamu mai albarka domin dai kamar yadda ake muhawara a kafafen sada zumunta za mu so mu ga yadda kuma za ku faɗi albarkacin bakin ku domin dai wannan lokaci ne na faɗin albarkacin baka wato dai ya kuke gani shin wato a da'imi din daga jihar abia ta fi shi kyau kuma da cancanta na zama sarauniyar kyan najeriya shin ko kuma kuna ganin shatigarkon ita ya cancanta ta ci gaba da rike kambinta tunda ba a samu wacce ta doke ta a kyan ba ya kuke kallon wannan al'amari sannan batun ku ce da ake a kafafen sada zumunta akan wannan al'amari shin ya kuke kallo duba da cewa shatigarko ta fito daga jihar kano wato arewacin najeriya wanda a lokacin da ta ci wannan gasa ta fuskanci kalubale da dama na ganin al'amarin ya saba da addini da kuma al'ada wanda kuma ita gashi ta fi fito hausa fulani hakan ya sa ta sha kalubale da suka ta kowane bangare wanda hakan ya saka bata ji karfin gwiwa ba amma yanzu ta yi da hakan an yi surutun an gama kuma ta rike kambinta har na tsawon shekara guda wanda yanzu kambin ya tashi daga kanta ya koma kan ada emi menene ra'ayinku game da wannan abu kar ta kumanta ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa da kuma